Masu saurare barka da warhaka a sashen Hausa na Studio Kalangu ya so ma gabatar muku da labaran na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labaran. kilo 27 na kwayar cannabis da moto biyu jami'an jandarmerin tanut suka kama an gabatar da wanda ake tuhumar gaban hukumomi a yau da safe mutane goma sha biyar a ciki 'yan jarida da masu fada ji a yanar gizo da mambobin kungiyoyin matasa na jihar difa agadas da tawa suka soma wani taro kan labarun karya da kafofin watsa labarai na zamani a jihar maradi a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman a al'amarin a al'amarin kai jimirai daji ga da beji tare da mai kula da dajin. Kilo 27 na kwayar cannabis moto biyu da mutum ɗaya aka kama aka gabatar da su gaban hukumomin gwamnati da na mashara'anta da kuma na galgajiyar garin tanut yau da safe kwayar da mutumin jami'an jandarmeri ne suka ɗora musu hannu adijan shaf iliyasu adamu shugaban brigad na jandarmerin tanut lokacin da ya hira da alasan mansur Bikin da ya tara mu a nan ya shahe gabatar da wani mutum ne da ya shafe shekaru goma yana fataucin mayagun kwayoyi tsakanin yankunan ƙasa da kuke gani a nan. Yana tashi daga age domin ya je Najeriya ya ɗauko kayansa ya zo ya kawo a nan tanut bisa babur ɗinsa. Eh, yawanci kuma yana zuwa har Agadas cikin mota ƙira Ulix. Dukkan wannan a tsawon shekaru goma ba tare da ya samu matsala ba a yau yana hannun iko kuma shari'a sai ta yi aikinta insha Allah zan yi amfani da abin maganar ku domin yin kira ga al'ummar Tanut domin su taimaka mana samar mana da bayanai domin idan ba sani ba tun yau da ɗan lokaci ana fuskantar matsalar tsaro da ke girma duk wannan ta hanyar fataucin mayagun ƙwayoyi domin yana kama wasu kuɗi idan bu kawo naku taimako ba akwai wuya a cimma nasara. A wata takarda da aka fido a ranar biyar ga watan Janairu na shekarar 2022 da Isalamin gwamnan jihar Difa ya sa hannu na cewa an canza lokutan dokar ta ɓaci wa'annan lokutan sun fara aiki tuni tun biyar ga watan Janairu. An hana duk wani motsi na mota daga karfe goma na dare zuwa karfe biyar na safe a cikin birnin jihar. An hana shige da fice daga wani yankin zuwa wani yanki daga karfe takwas na dare zuwa karfe biyar. biyar na safe masu tafiya a ƙafa kuma daga karfe goma na dare zuwa karfe biyar na safe wannan dokar ta ɓaci bai shafi garin gudumariya da ungurti ba a cewar takardar. Wata ziyarar aiki ne hukumar kare hakkin bil Bil'adam CNDH ta kai jihar Difa satin da ya gabata domin wayar da kan al'ummar kan incin bakin haure da wasu 'yan gudun hijira. Rabi Saidu, daraktan ƙasa da ke kula da hakkin bil-adam na a CNDH kuma mamban tawagar lokacin da ya hira da Gidi Abdurrahman. Zagaye ne na wayar da kawuna a cikin yankuna uku musamman Difa, Maradi da Talabere. Mahimmancin wannan rangadi shine wayar da kawuna akan abin da ya shafi kwararowar bakin haure da 'yan gudun hijira na cikin gida da sauransu da kuma batun bakoncin haure a shekara da goma biyar wanda ya jijjiga jama'a a waɗannan yankuna da na zayyana. Ba shakka bakin haure suna da 'yanci a basu karatu da kiwon lafiya da 'yancin zuwa da dawowa amma kuma ya zama musu tilas su girmama ƙa'idoji da kuma dokar ƙasar jamhuriyar Nijar. Mutane goma sha biyar a ciki 'yan jarida da masu fada a ji a yanar gizo da mambobin kungiyoyin matasa na jihar agades difa da tawa suka soma gudanar da wani taro a jihar maradi kan labarun karya kafofin watsa labarai na zamani da yiwuwar kafofin watsa labarai wannan kuma tsawon kwanaki biyu tsarin kungiyar kwararrun sadarwa na afirka a pak a niger tare da karfin gwiwar eh, jami'ar missouri da ofishin jakadan Amerika da ke nan kasar Nijar. Aminan Yando shugabar a Park Nijar lokacin da ta yi hira da Muhammad Mamman. Zai zama dama a gare mu don tattaunawa kan labarun jabu saman dukkanin kamanninsu, saboda akwai labarun da ake yi don sauya ra'ayoyin jama'a. Yaya za a gano su, kuma yaya za a yakar labarun jabu, saboda labarun da basu da tushe suna bada labarun ainihi. Muna nan kuma don magana kan karfin tattalin arzikin kafofin watsa labarai, saboda abun damuwa ne. 'Yan watannin da suka gabata, an sanya hannu kan wata yarjejeniyar gama gari tsakanin ma'aikatan kafafen watsa labarai da magidantansu. a ƙarƙashin kulawar ministan sadarwa na ƙasar Nijar. Abu ne mai kyau, amma ya kamata ta hanyar waɗannan tarukan wayar da kan mu yi nazari kan yadda za mu sa kafofin watsa labaranmu su zama masu inganci. Kwamitin sulhu da ke kula da neman sulhu tare da abokanan hulɗar ilimi suka haɗu jiya a ofishin Prime Minister a ƙarƙashin jagorancin ministan manyan makarantu. Abubuwa goma sha tara da aka tsaida domin tattaunawa a ka biyar kaɗai ne aka taɓo in ji Mamman Saliya Ibrahim, mamban gungun ƙungiyoyin ilimi lokacin da ya hira da Muktar Hamadu. Jiya mun yi taro a can fadar firaminista kungiyoyin kwadugo 'yan sandika na harkar suwa da ministrori na gwamnati mun ka gamu don mu samu duk matsalolin da ake cin harkar suwa mu ciwo musu kai. Kuma jiya ministrori sun taho mun fara canza miyo abin ya fara ci gaba. Bisa ayoyi sha tara wajen puwen biyar mun samu sasanta a saman su sauran sha hudu nan zuwa gaba kowace laraba za mu gamu a can fadar firaminista mu canza gwamnati ita ciccire mu take tana son mu sasanta mu wajen mu kungiyoyin kwadugo muna gani da kamar cikin niyya ta kwarai aka cire mu kuma nan gaba in aka canza salo kuma za mu hoto ku manema labaru mu gaya muku Kowace shekara tsarin ilimin ƙasar Nijar na sa dubban matasa na fita daga makaranta wanda ke sa wani bi ana mai da ɗalibai wasu makarantun gwamnati da ba a kan ƙa'ida ba. A nan mai an samu hiye da ɗalibai dubu biyar da aka yi satar mai da su wasu makarantu wannan shekarar. Matsalar ana iya ciwo kanta ta hanyar haɓaka ingancin ilimi ta hanyar kula da daidaitun duk ɗaukan ɗalibai da kuma canjin wuri, in ji Muhammad Bukar Kolimi, daraktan ilimi na Yamai lokacin da ya hira da Farid Burema. Il y a plusieurs cas de figure. Da dama suke yaran da basa iya biyan ɗaukar darasi a makarantu masu zaman kansu da suke kasancewa a makarantun gwamnati bayan sun ba da wasu 'yan kuɗaɗe. Yaran da suka sake maimaitin aji a makarantun gwamnati kuma suka sake wata makarantar. Misali yaran da ke shiga ajin farko na kwaleji na iya maimaitin aji so ɗaya to an yi sake so ɗaya so biyu kuma ya nemi bi ta kusuwa shugaban makarantar bai kamata ba ya yarda haka kai har ma inspector dangance da labaran da muka samu da lura sai muka shiga sa ido ga yadda ake rubutawar da sauyin makarantar a cikin jihar mu sai dai kashi mun gano da al'amuran satar na yawaita fiye da dubu biyar na sakewar makaranta na karya akai yauni ne a mu na mu tsayar da wannan akwai tsari wanda ake iya bi daga makaranta mai zaman kanta zuwa makarantar gwamnati an san da shi amma ai ba kowane lokaci ba ko yanda aka ga dama ake yi. A game da sulhun da ya shiga tsakanin manyan 'yan kasuwa da ma'aikatun duwan na jihar Agades, farashin cimaka da ke fitowa daga kasar Algeria sun sauka. Al'amarin da al'umma da ƙungiyoyin da ke kare hakkin masu amfani ADDC suka jinjinawa Mohamed Abubakar shugaban kungiyar ADDC wadata lokacin da ya yi hira da Anise Karim. an samu 'yan matsaloli sun gilma tsakanin 'yan kasuwa da ofishin birgal bayan haka nan da matsalar ta yi kamari abinci ya yi mugun tashi a cikin kasuwa mutane sun samu matsala talaka suna cikin damuwa to shine muka shiga muka huta cikin ikon Allah mun samu kamar kwana biyar muna cikin wannan kokowa ta mu samu mu ciwo kan abu mun ga su masu kawo kaya da tarin su kuma mun ga bangaren birgal mun nemi hada su guda da a sasanta su kuma kowa sai ce ba za a yarda game da kowa ba akwai president kwasilar Alhaji Halil Mubarak ya ji labari shi ma ya zo daga Niamey ya je ga janar ya ce a zo a haɗu ya kire mu duka da duk wasu matsalolin ya kiri kowa da mu wakilan yan kasuwa aka zo aka canza miyau insha Allah cikin ku Allah kuma aka samu jituwa daga nan gwamnati ya ce to daga yau ba wata matsala ba wani abu shikenan ayi aiki da aka saba can baya ka samu wata matsala dan talaka ta samu kuma mai kyau kuma alhamdulillah yanzu kaya suna shigowa da kyau Lawali ɗan tambai ɗan kokowa kuma mataimakin kaftan rukunin 'yan kokowan gargajiya na jihar Tawa ya bayyana janyewarsa daga rukunin bayan an gudanar da gasar kokowar gargajiya karo na 42 a Yamai wasu cece kuce kan yanar gizo da ke tuhumarsa da hada baki da abokin wasansa Zakiru Zakari a kokowarsa tare da Isaka Isaka a demi-final na kokowa ga alawali dan tambai lokacin da ya hira da Abdullahi Ausuk. mun taya mai neman takobi ni tola farko allah ya sa rabona ya ƙare kwana nawa ma ni ban yi kofa ba kowa nan ya san kusan kwana na bi likita bayan muka dawo daga likita ban samun zuwa hili shi wanga yaro kani na radda Allah ka karshen rabon shi ranar ni ban ta yi hili ba lalle isa ka kowa ya san aboki na na ni da kaina da mutane suka zo suka ce mini ga abin da faru tsakanin kokuwa isaka da zakiru wallahi ban ji daɗi aka zo aka ce ni aka haɗa kai isaka ya kare zakiru to da suka rage hudu allah ɗaya san da sahen nan da wane ne da wane ne za su yi kokowa shi wanga yaro ya san da wallahi ni ban cuto shi wurin abuta daban wurin kishin jiha daban tunda ni da na ta yi kishin jiha ta na ta yi ina fatan in allah bai bani ba shi ba na tare da ni duk abin da an ka ce na yi Allah shi ne mai shaida ko kuwa iyakacin kokari na yi matawa wanga insha Allah ina roƙon ku gawara Shi ne na ƙarshe garan insha Allah A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A jihar Maradi shekaru uku bayan da aka kai raƙuman dajin kure dajin gadabeji an sake kai jiminai takwas da aka ɗauko daga kyalle gundumar gure a ranar 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 a cewar Colonel Sanusi dan fatima mai kula da dajin ya yi bayani kan kai wa'annan jiminnan lokacin da ya hira da Adamu Umaru. Ya waje ba da farko a bayyana cewar balbajiyar gada beji an girka ta ne musamman saboda irin dabbobi guda hudu masu tawali. Raƙumar daji, jimina mai jan wuya, ragon daji da barewar dama. An lura da dukkan wa'annan irin sun bace a cikin wannan balbajiyar. A bisa tsarin kawo daidaito ga wannan balbajiyar, gwamnatin ƙasar Nijar ya ɗau niyyar maido dukkan wa'annan irin dabbobi da suka ɓace. Ta haka ne tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa kamar su Sahara Conservation Fund, Giraffe Conservation Foundation da kuma furojen mamar kulawar ababuwan da suka dangantu da bushiyoyi da albarkatun daji. Harabar ministan muhalli sai ta sake sanyo wa'annan dabbobin. Shekara uku biyu bayan sanyowar raƙumin daji sai aka sanyo jiminu masu jan wuya. Ɗiyan jiminu tara ne aka gyara masu wani wuri da aka kewaye da ya dace da rayuwarsu. Cikin wurin za su girma, su saba da zaman wurin kamun a sake su cikin sararin balbejiya. Daga ina kuka kawo waɗannan shiminai? Wannan jiminu daga kyalle aka kawo su wata ƙaramar hukumar karkara da ke kilomita 36 arewacin gundumar gure. A can ne ke da wani kiwo da ake inda suke kan ɗarmin fursuna. Biyo bayan aifuwarsu sai muka canza musu wuri. Waɗanne matakai kuka ɗauka domin kare su? sont vraiment bien sécurisés. Suna samun tsaro mai fa'ida sosai don ko suna cikin shimfiɗar barbajiyar wadda ita kanta ke da kariya kuma kusan inda suke akwai jami'an gandun daji da ke tsare wurin dare da rana. Banda haka kuma mun ɗau mai gadi da ke kula da ciyarwarsu. Don ƙara inganta al'amarin muka tura jami'ai biyu ɗaukar horo bisa yanda ake kulawa da wa'annan dabbobin da yanda ake tanadinsu har su girma. Scalage de maturité. A nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau kenan sai ku tarbi labarin zabarmanci tare da Musa Hassan. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.